masauraro asalamu alaikum hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai kuma tare da ni wazirin waka ne wanda aka fi sani da autan naziru sarkin waka ya kuma bayyana mana dangantakar su da kuma yanayin yadda yake gudanar da sana'o'i biyu a ma'aikata ɗaya wato yin fim da kuma waka haka kuma tare da shi abokin sana'arsa ne wanda shi ma muka tattauna kalubale da yanayin kirkira a fagen waka da fim to bismillah mm, da fara da sunana abdullahi abubakar akan kowa na da autan naziru wasu kuma kan ce auta wazirin waka kuma gashi an ce kana fim amma ka karkata kuma ka sa sunan waka eh no ba na da fim wakan fiye da fim so ina shiga fim din ko wani dan suna haka ba wai fim din irin ina yin sa sosai sosai bane kamar yadda aka yi abin nan to ba za a rasa abin da ya ja yanka cikin sana'a biyu a cikin kuma wuri daya ba na ce wuri daya kenan industry daya. eh to gaskiya a alal hakika dai ni farko dai a harkar waka na kasance mai sha'awar in ga ina kirkira kuma in ga ina isar da sako musamman a fannin yadda ake rera waka ake waka sai ina sha'awar nima in ga ina yin wakar nan har na fara jin cewa ina ji a raina kamar zan iya isarwa ba zan iya ba so kawai sai na disadin cewa bari in fara in gani so saboda ina ganin wasu yadda idan wani abu ya faru ko ana buƙatar wani abu ko ana son a faɗakarwa ana yi ta hanyar sigar rera waka so abin da ya ban sha'awa kenan ni ma na ce bari in fara yin wannan sana'ata waka za mu dan ji dalilin da ya sa ka sawa kanka autan naziru don na san ma dai naziru sarkin waka ne za mu samu wani kila autan nan gaba eh to gaskiya autan naziru ba wani na sawa kaina ba farko dai suna autan waka ake ce ma so saboda yanayin wakar da nake yi yadda yanayin yadda nake waƙoƙina so wasu kawai sai suka ga irin yanayin ya zo ɗaya da na naziru lokacin da nake yi so shi kuma ya shi ma ya. a bulo haka sai mutane suke ganin ai yanayin waka mu da muryar mu ɗaya ne kawai mutane suka mai da inda autan naziru shi yasa yanzu kuma na canza suna na koma auta wazirin waka shikenan shi sarkin waka kai wazirin waka <laughs> eh to duk da ne mutane wani lokaci ba su iya ganewa idan ne wakar so sai ana kiransa wani lokaci ga sunan na nasa autan naziru su amma ba a ganewa sai ana tunanin kamar shi ne so sai na yi kawai to me mafita ya dangantakar ka take tsakaninku kai da naziru jina dauka ko kai ko ubangidanka ne no no eh to gaskiya ya zama kamar ubangidan na tun da yakan iya bani shawara in dauka amma ba wai na zauna wurinsa ba ne ko na yi wani koyi wani aiki a wurinsa ba ko shi ya koya min kano ba haka wani so amma dai wani lokaci kamar mai shawarwari masana'anta ɗaya muna masana'anta ɗaya kuma muna mutunci shi akwai um, to a dan rera mana miji eh to akwai wani waka wani fim da na yi kwanan nan na adamun adama mhm, adamun adama eh na wurin na biki ne haka so shi ma a fim din da na fito mhm. su wannan wakan a fim din da adam zangoni da su aisha tsami haka dai wani fim ne da zai fito insha Allah wanda nake adamun adama haka rabbi ya so ashe wa na za a yi aure ga amaryar ga kyauta ɗara tsara zakarar da Allah ya so ya nufe shi da cara sai ya yi. Da haka kai ni Kano. A kwagar kuma da muka yi da Adam Zangon da ake iya zaman duniya malam anayi ne da lissafi. Cikin akwai gurɓatattu wasu harsuna sabi. Mu Allah ke roƙo so kawai sai dai brief ka kaɗan tuna abin da za ka yi tunawa. ga shi yanzu kun zo wasan sallah na san kila za ka ɗan rera wani abu a nan ma kamun ka tafi ko? eto eh to wasan sallah ne ga nan so in Allah ya da zan yi kokari in gani idan dama ba mu wani wakan da ka shirya musu ne na musamman in mm, to kawai dai da cikin waƙoƙi na ne zan ɗauki ko kamar waƙar da na yi ta 'yar Nijar dan musu wanda ake 'yar Nijar 'yar ƙasar Nijar yau zan wuce ƙasar Nijar ko ba shirya idan na ga 'yar da zan aura a maikin hali kuma 'yar Nijar su da da irin wannan waka ne ne Najeriya shine wakan da aka ce ai ka ce yan Niger sun fi yan Najeriya <laughs> ni ba ruwa na ni ba fada ba kawai dai waka ne ya zo kuma an riga an rera ai matan Kaduna sa kora ka Niger ai <laughs> ni ba abin da yake nufi ba kenan kawai dai sana'a ka na san ba za a rasa kalubale da wani ci gaba ba eh to gaskiya alhamdulillah mm, a cikin sana'a na gaskiya na ga ci gaba sosai ci gaban da ya fi kalubalen yawa a yanzu gaskiya saboda sai ka ga sanadin wannan waka da nike sai ga mutanen da baka taba tunanin za ka haɗa su a rayuwa ba sai ga allah yana ta haɗa ka da su sannan wasu mutane waɗanda idan da ba harka kake ba abin da ya shafi da kai ba za su baka girman da suke baka ba ko ba su ganka da wata kima da suke ganin ka sai don wannan wakar da yawa ba soyayyar wannan abin shine ke sa sai ka wannan ma wata nasara ne sai ga wasu sai ga in kashe shiga wuri mutane suna son ka suna nuna ma kauna sannan kuma nasarori dai ga sanar da dama ana samun ci gaba gaskiya ana karuwa a cikin wannan sana'a ko akwai wani sakon da zaka aika wa masu sauraro musamman ma masoyanka? eh to gaskiya ba abin da zan iya ciwon musu yana sai dai in ce musu na gode Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bar kauna da zumunci. Mhm, akwai wani tambaya da kasan idan muna shiri irin wani akan turo tambaya ta yanar gizo ko a Facebook wasu masu tare ka tambaye ka. A hawa da Allah in kin ga wazirin waka ki dan tambaye shi um, ba za a rasa kamar wani um, matakai da ake bi a kai wannan matsayin da ya kai ba ko za ka dan tuna wasu matakai da ka taka kafin ka kai wannan matsayi eh to gaskiya matakan da na taka misali shine farko dai a wannan masana'anta idan ka shigo a farko sai ka zama mutum mai haƙuri sai ka yi haƙuri kuma da juriya ka yi haƙuri ka jure za ka fara wani namiji ne za ka fara tun kana irin yaron studio kana aiki a studio haka dai komai za ka dinga gani ka ɗauki rikodin kai wace tsiya a haka za ka dinga wakar so dumo kana wakar tun kana yi daɗinta yana zama ana ɗan jin daɗinta inda dama da baiwar a tare da kai in kana ana ɗan jin daɗinta tun kaɗan kaɗan so ka za ta dinga a hankali tana ƙara buɗewa dubo kana ƙara shekaru a cikin masana'antar kana ƙara experience ne mm. kana ƙara fahimtar me ake saboda kuma ka kai shekara nawa industry eh gaskiya da yake ni akwai lokacin ne da nake rubuta waka ban fara rera waka ba idan aka magana daga lokacin da nake rubuta waka ni tun ina aji uku ma nake rubuta waka hmm. primary school mm-hmm. akalla da na fi shekara na kai shekara goma da yawwa da dan rubuta irin fara rubutu kafin dai da fara rera wakar da komai zan kai at least irin 7 years da dai irin fara rera yawwa za a iya samu waɗannan shekarun so abu ne wanda kuma waka ita yar sa'a ne akwai wanda zai shigo bai daɗe ba sai ga Allah ya daura tauraron a kansa ya wata waka wacce sai ga abokinka kenan da kuka zo tare yawwa kuskuren na zaria kwarai da gaske kwarai da gaske to banda muryar nazir baka wasu murya kamar irin na sadi sidi ya kwaikwayi mace ya kwaikwayi muryar yaro da waye waye no no no no no ni ai ko da ake cewa wutan nazir ai muryar tawa da mu a ga take haka na fara wakar ba wai tun kafin shi mun a sansa nake waka da so kawai abinda zan iya cewa kila maybe na yi wakar kwaskwarima da na gane ra'ayin mutane mm. amma ba wai murya da mu a haka take ga kuma sa hular ku iri daya a ni ba gashin ma daga gefen nan na karya ta wasu na karya nan gefa amma ni na dan karya gefe da eh. so wannan waziriya da oh. shi wancan kuma sarki eh. so a dan kai wani dan akwai bambanci a haka to Allah ya ce mata amma amin na kuma da lahabar mu dan shakata da wakar sarki kafin a kai ga na sa. wani labari na ita asali na ke rawa da akwai wani mutum da ya yi tafiya kasuwa ya je ne da ƙudirin zai sai bawa ya ga ɗayar rage amma ba mai wawa kuma bawan a lafiyayye ba yunwa sai ya ce a mai kuɗin wannan bawa sai mai shi ya ce akwai matsala mai yawa bawan nama annami ne dan uwa sai mutumin ya ce faɗa miri ya kai nawa matsalar kenan a gona ba damuwa an ka faɗo kuɗin ya bada ba kai ruwa to dan wa saurari mai yayi a cikin gida da matar uban gida kuma ga mai gida a kwana a tashi yayi zaga a gurin mai gida kuma sannan da yayi zaga har da uwar gida ya sa mai gida ya yanka uwar gida dama yan uwanta sun ka kashe mai gida dangin mai gida ya da na matar gida duk sanadin annami mun bawa guda mai hana duniya zama lami lafiya ya hana duk ku ce mana matsa muku ba da kuɗin kuku kuce ta siya shauƙin abun ya sa ku siya ƙauna kuce kuna ta zama amma wasu kuna ta tsanar wasu raira wakar shi mai ya sa kuce haka ne ba ku ce mana matsa muku ba mm-hmm. da kuɗin kuku kuke ta siya wasansu sun maula muke a babu da yin ma'amala tare da su masha Allah farko dai sunana mashkur Umar amma mutane a harkar sana'a sun fi sani da mashkur Zaria sannan kuma a harkar industry ina kiɗa kuma ina waka kiɗa da waka baka fim eh ina dan yi kaɗan kaɗan amma dai kiɗa da wakan ya fi ƙarfi gaskiya to me yasa yawancin ku yan fim sai ga an fi ta'allaka akan waka ko dai wakan ya fi kawo kuɗi ne to haka dai Allah ya kaddaro mu a ciki ta haka din ah, ya mana gaskiya <laughs> to eh gaskiya ba zan iya cewa ya fi ba ba zan iya cewa ba saboda gaskiya a farko dai a harkar industry dama na fi son waka ra'ayina ya fi karkata a wurin wakan ne shine yawancin kuma waka da kun fara waka kuka kuna fim sai ku kane kane ku ce ai ku za ku yi ma wannan fim din da kuke yi waka ba ku gani kamar kuna shiga haƙƙin shauran mawakan da ba sa fim to zan iya cewa eh zan iya cewa a gaskiya <laughs> saboda babu yadda za a yi zan yi fim ina waka kuma a ce an sa wani ya mun waka sai dai in kila yadda labarin ya zo wakan kila salon waka na ba zai yi daidai da labarin ba to a cikin abokai na masu wakan sai in kawo wanda na san cewa eh, irin salon waka shine irin salon labarin fim din sai in sashi yamin waka za mu so mu dan ji takaitaccen tarihin yadda ka fara wannan sana'a to gaskiya dai yadda na fara wakan dai kamar tun ina firamare ne ina son waka sosai gaskiya dai kamar to tun a wannan lokacin an kai ga in na ji wakar wani in dai zan ji wakar kamar so ɗaya ko so biyu to zan haddace wakar hmm. a wancan lokacin waka turanci ko kuma dai da hausa haka tun ban ma da wayo sosai ba da kuruciya to sai mutane haka suke ce mu kai mashkur za fa ka iya waka sai ce kai ba zan iya ba saboda yanda nake tunanin to ya za in yi kirkir wakar in yi wakar mm. ake ce mun za ka iya za ka iya har wata yaya ta a gida take ce mun kai ka dinga yin waka an an ce ka rubuta wakan ma ba za ka iya yi ba da ma ka daina wannan shiriri ta kake yi na ji haushi a lokacin sosai na tsaya na ce to wallahi sai na wayi waka shikenan zuciya kawai ta kai ka eh kamar lokacin a lokacin a 2006 ko 2007 sai na ce zan yi waka da na tashi sai na ce to bari in siyo littafi ne zai so littafi na na ce zan rubuta waka to littafin na ina jin ya kai kamar shekara ɗaya kullum zan ɗauko shi da biyu amma ban iya cika shafi ɗaya saboda ina ƙoƙarin ya za yi kirkiri wakar da wani bai taɓa yin irin ta ba wallahi na kasa yi ni shiru dai har na fara cire abin a na dai na haƙura dai kamar shekara ɗaya shekara biyu shekara ɗaya dai haka sai Allah ya haɗa da wani aboki da ke harkar industry wata sanadi dai haɗa da shi shi kuma a lokacin yana kiɗa to muna dan alaƙa da shi muna alaƙa da shi muna alaƙa da shi ina ganin yadda ake yin kiɗan ina ganin da ake ko sai nake ganin a to dama da yake na yi karatun kwamfuta kuma kiɗan da yake dama harka ta kwamfuta ce eh. sai ina ganin ana yi wani piano ne yawa da piano ne kuma da ai da kwamfuta haka ne haka piano shi ke sautin yake bara amma kuma sai ka shi a kwamfuta ake yi mm. ina ganin yadda ake sai nake ganin to ai zan ma iya yin abu sai yake ce min ya kamata ka fara koyan abin nan sun ce shi kai ai da wahala sai ya ce min zaka iya yi kai zan ce to shikenan ina dan jarabawa da hankali kamar ba zan iya ba da na dan fara yi dan kadan sai in ga to ai abu ma bai da wahala to da yake na da iri ina ganin yadda ake yi sai na fara yi a hankali a hankali a hankali sai Allah ya sa hankali na karkata na fahimci cewa izan eh iya yi ina dan yi a hankali tun ina bugawa ne babu daɗi tun ina bugawa ne babu daɗi ina dan kwankwasa kiɗan kaɗan kaɗan wasu su yayi daɗi wasu ce gashi nan dai a hankali a hankali aka kware aka zo aka yi na iya kiɗa ban fara waka ba lokacin dan sai da na zo na iya kiɗa na iya recording wani ya zo waka in recording din shi in mixin mashi in cire mashi yayi amma bana waka a lokacin to daga baya sai na ga to ai zan ma iya yin waka inda dama ai na fi son wakan da kiɗa kwarai to yanayin da wani zai zo ya kan kila bai iya hawa kiɗa ba kai zaka control din shi ga yanda zai hau kiɗa ga yanda zai bi kiɗan ga yanda zai kama tun din kiɗan ga yanda zai fara sai ga to a ah, to wani kuma zai zo ma zaka koya mishi koya mishi ka sai yi sai aka ce to bari in zo in dora maka yadda yake kuma bana yin waka saboda kai kai kiɗa ka san da tun din kiɗa yake to ina dora sai nake ga to ina dora sai in ga ah, to ni dan dora na ma to ai shi wancan ma na fi shi yake na shi dai sai na ce to bari in wala hanka hankali sai na ce to bari in yi wakar aure da wakar aure na fara yi na zo na rera waka da na yi waka amma kunya nake ji a studio bana son wani ya ji saboda shine waka ta da farko wasu suka zo su ce kai wai na a ce mashkur ne kai aiko ta yi daɗi kai da maka iya waka ka tsaya kana shiriri da kaza ka iya dan rerawa masu sauraro suna waka kai gaskiya fi shekara goma zan iya shekara goma a lalle ta daɗi <laughs> gaskiya daɗi ka duba yadda ka fara ɗauko tarihi yadda ka fara waka za mu ga ka sha wuya gaskiya na sha wahala dai gaskiya dai za mu iya cewa da koyan fim da koyan waka wani ne fi baka wahala gaskiya waka ya dan fiwu ya kaɗan a bisa kiɗa so da fim ai ban yi shi sosai can can ba mm-hmm. amma waka ya dan fi wahala gaskiya amma fim da ka shiga ba kunya ba komai kawai ka kware gaskiya ne ba wa ban ji wani kunya sosai saboda harkar indot na ina riga na iya waka lokacin da na fara yin fim din mm. kunya ya gushi ya dan goge kaɗan mm. yawa to shi ne dai to saboda haka dai ni dai in gaya wa masu sauraro kenan cewa koyan fim ya fi komai sauki akan waka a wuri na ni ba eh. a wuri na ne ni ba sa a wurin wasu ba saboda gaskiya ni ina gan tunda na riga na dade harkar industry kuma tunda zaki ga tsakanin fim da waka kamar shinkafa da wake ne haka kamar shinkafa na dafa ta da wake to duka mm. uwansu ɗaya ubansu ɗaya saboda harka iri ɗaya ce saboda a yanda fim ɗin zamani yake a yanzu zai wuya a yi fim ba tare da harkar studio a ciki ba ko kuma an yi waka ko ba a yi waka ba ma za ga akwai wani sound da ake sawa background da ake sa a kiɗan a fim din kuma yau soundtrack haka to kuma dole a studio za a yi shi in ba ba wannan ma akwai voice over da ake yi mm. wasu abubuwa da ake kuma a studio ake yin shi to za ki ga duka abin uwa ɗaya uwa ɗaya ne mm, kuma ma industry din a yi ɗaya to duka industry abu guda ɗaya ce banda yanzu waƙoƙin ka za su kai kamar guda nawa da kai to ba gaskiya ba zan san iya adadin su ba na fim fa ta soyayya kenan ai gaskiya ba zan iya irga ba shi ma na fim kai da yawa inda ne gaskiya ba inda na soyayya kawai mm. ba zan san iya ba wai ko saboda wai sun yi wadda ba za su irgo ba ne mm. gaskiya ba zan iya cewa ga iya adadin yin saboda ko da yaushe yi kawai nake to yanzu mu je ga wanda kai kwanan nan wadda na yi ta ƙarshe eh. <laughs> ne ta ita ce kamar haka inda akwai rabo za mu yi zaman mutare sai da sannadi budurwa ke zama amarya <laughs> lalle kan dole ka sha wuya wajen rera waka saboda kirkira sai ka kirkiro komai dalla dalla ko gaskiya kuma wannan wakan ma guda uku ne a rana daya hmm, da wanne kuma eh akwai ita ma ta soyayya ce ita ce kamar haka san kya zuciya na sanya ko da na ji zaman yana da nauyi ba zan cire shi ba to da shugaba eh, to kai kuma muna iya cewa eh, abubakar sani kenan shine <laughs> murya ka da abubakar sani ko ko baka ganin kamancin haka to gaskiya ni dai ban taba kula da wannan ba eh, gimbiyar mata zan mawaƙi na hawa umar kyawun halayya yar gidan girma gimbiyar mata hawa usan buwa sannin ki mai kyawun halayya yar gidan girma basmala komai zan fara nake karantawa da yin salati ga masoyi da abin amincewa alai nasa na haɗu jinin gurin shawa su ne suka yi rainon addini ya kai gaya girma yin biyar mata hawa'u hawa'u sannan ki mai kyawun halayya mini wake na zan fara da sallama farko dare ki mai takun ta da jiniyar baiko da cikin mata ni duban da nai kina farko makin hali ga ki da alkunya kina da alfarma biyar mata hawa'u uwa san kowa sannan ki mai kyawun halayya yar gidan girma u kyakkyawar mace ga ki mai dirin tsayuwa tabbara sarkin alkawari ki ne kira giwa yawan haƙurin ki ya sani zan kira ki san ga abokinka wazirin waka ga kaka kuma to wani matsayi ne da kai a waka eh to gaskiya abubuwan ba za su irguwa ba mm. gaskiya saboda alhamdulillah dai rufin asiri a harkar waka akwai ta sosai saboda ko babu komai dai lokacin da fara waka ban yi aure ba kuma yanzu ina da mata har da yar guda daya mata mata auto ji da kyau bane <laughs> ina da mata kwaya daya ta ɗaya guda ɗaya kuma a na yi amin sun ba to ah, ah, kuma duk wanda rufin asiri dai ruwa gudu alhamdulillah abubuwa wanda ba za mu iya lissafa su ba sai dai mu ce alhamdulillah gaskiya akwai rufin asiri sosai muna godiya ga Allah Allah ya taimaka ko akwai wani sakon da aka ɗauka masoyanka eh to akwai gaskiya abin da zan ce shine dukkan masoyana ina yi musu fatan alkhairi kuma ina godiya sosai sosai da irin soyayya da suke nuna min da kulawa sannan kuma a ci gaba da ba mu shawarwari idan an ga mun yi kuskure muna maraba da kowa da kowa to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu da mu kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.